October. alheri ne wannan ko shakka babu masu kallo barkamu da saduwa cikin shirin maimala alheri ne shirin da ke kawo muku ayyuka na ci gaba da raya kasa da ci gaban al'umma wanda gwamnan jihar yobe honorable maimala guni kana shugaban kwamitin riko na jam'iyyar apc yake aiwatarwa a faɗin jihar yobe da makasa baki ɗaya wanda na ku a gashuwa zan gabatar. wannan mako mun samu jin ta bakin mai bawa gwamna shawara akan harkokin addini ustaz baba gana malam kyari mun kuma ji ta bakin wani bawan allah a wannan shiri wannan da ma wasu na nan tafi bayan kun gama jin labarai shugaban kwamitin riko na jam'iyyar apc ta ƙasa kano kuma gwamnan jihar yobe alhaji mai malabu ne ya jajanta wa 'yan kasuwar fatus kuma waɗanda ibtila'in gobara ta shafa kwanan nan gwamnan ya bayyana gobarar da cewa abin takaici ne wadda ta lalata dukiyoyin al'umma da dama buni ya umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha wato sema da ta ba da tallafin gaggawa tare da kiyasin irin barnar da gobarar ta yi ya kuma roƙi 'yan kasuwa da su ɗauki matakan da zai taimaka wurin dakule afkuwar irin wannan gobara nan gaba kane addu'a ga Allah da ya sa wannan ya zama shine ta ƙarshe shugaban kwamiti na jam'iyyar apc ta ƙasa kuma gwamnan jihar yobe alhaji mai malabu ne ya ba da tabbacin cewa mata za su ci gaba da taka gagarumin rawa tare da samun damarmaki a cikin jam'iyyar apc shugaban ya ba da tabbacin ne a wurin bikin ranar mata ta duniya ya ce jam'iyyar za ta mara wa ba mata baya domin su cimma manufarsu wajen zaben su mukamai daban-daban kada ya kira ga mata 'yan siyasu da su amfani da wannan dama wajen sabunta katin jam'iyyarsu domin samun damar rike mukamai daban-daban ya ce apc ita ce jam'iyyar da mata za su samu damar cimma manufarsu ta siyasa Ka ne kara da cewa gwamnatin apc za ta ke damawa da mata a al'amuran siyasa domin cimma ƙudurorinsu na ciki da wajen gida ya ce mata da da kaso mafi tsoka wajen yawan kuri'u domin haka jam'iyyar apc ba za ta mai da su saniyar ware a cikin ƙasar nan ba ƙarshen rahoton kenan hassan ahmed mai baro daga Damatu. a ci gaba da kawo ayyuka na alkhairi a fadin jihar yobe da makasa baki daya ga hassan ahmed mai baro da ci gaban labarin har wa yau shugaban Rugo na jam'iyyar apc ta kasa alhaji mai malabuni da takwarorinsa na jihohin niger da kuma jigawa alhaji abubakar sani da alhaji abubakar badaru sun kai ziyarar ta'aziyya cikin jihar katsina ga shahararren ɗan kasuwar nan alhaji ɗahiru mangal bisa rasuwar ɗansa nura ɗahiru wanda ya rasu sakamakon wani hatsarin mota da ya ritsa da shi gwamnan ya yi addu'a ga Allah da ya ji kansa ya kuma sa aljanna ta zama makomarsa gwamnan jihar Yobe kuma shugaban kwamitin riko na jam'iyyar APC Alhaji Mai Malabu ne da sauran gwamnonin Arewa sun yi wani zama a garin Kaduna domin lalamo bakin zaren warware matsalolin da ta addabi shirin arewa maso gabashin ƙasar nan da yake buɗe taron shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci gwamnonin da su gina wata alaƙa mai ƙarfi da hukumomin tsaro domin yaƙi da ta'addanci da ta'addabi shirin arewa masu gabashin ƙasar nan shugaban ƙasar wadda shugaban ma'aikatansa farfesa ibrahim gambar ya wakilta ya hori sabbin hafsoshin tsaro na najeriya da su tashi haika gurin samar da sabbin dabaru wadda zai taimaka wurin daƙile matsalar ƙarancin tsaro a najeriya shugaba buhari ya kira ga 'yan najeriya da su yi la'akari da barazanar zaman lafiya da kuma tsaro na wasu sassan ƙasar nan a matsayin wani barazana ne da ya shafi kowa da kowa tun farko gwamnan jihar plateau kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya barista solomon bako lalon ya ce taron an shirya shi ne domin magance matsalar karancin tsaro yaƙi da talauci farfaɗo da harkar ilimi da kuma inganta ayyukan gona da bunƙasa ci gaban matasa shi ma da yake nashi jawabi shugaban majalisar sarakunan arewacin najeriya mai alfarma sarkin musulmai muhammad sa'ad abubakar ya yaba wa gwamnonin arewa bisa shirya taron da suka yi inda ya ce taron ya zo akan lokacin da ake bukata idan aka yi la'akari da kalubalen karancin tsaro da ya addabi shiyar arewa maso gabashin kasar nan ya ce sarakunan gargajiya a kodayaushe a shirye suke domin baiwa shugabannin tsaro goyon baya da haɗin kai domin cimma burin da ake bukata ta ɓangaren wanzar da zaman lafiya da kuma inganta sha'anin tsaro a shirye arewa maso gabashin ƙasarmu najeriya ƙarshen rahoton kenan hassan ahmed mai baru daga Damatu. Ustaz Baba Gana Malam Kyari babba mai bawa gwamnan jihar shawara akan harkokin addini mun samu zantawa da shi inda ya bayyana mana irin nasarori da ci gaba da aka samu karkashin jagorancin mai malabuni. ana shiga bata malam Ustaz Baba Gana Malam Kyari babban ba gwamnan jihar shawara akan harkokin addini a nan jihar Yobe. To duba da yadda zuwan gwamnan jihar Yobe a raunin malamuni irin ayyukan yi na raya kasa da cigaban al'umma kamar me zaka ce dangane da wannan batu? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان Alhamdulillahi لله Alamin wa sallallahu الله على نبي yan uwa masu sauraron mu ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhakika ah, duk abin da ka shaida a matsayinka na shaida to za ka faɗi abin da ka shaida ne ba mamaki wannan fira mu samu watakila kalubale a gun 'yan siyasa ko da wurin ma'aikatan gwamnati da yake ba su fahimci tafiyan da ake a duniya ba shi to baba na kyari ai wannan watakila a ce ko ba fil nashi ba ne a'a baka fahimci addini ba baka fahimci meye siyasa ba in har mutum ya kai a matsayin gwamnati an ce wannan mai bada shawara ne ko ta wanne fanni ne wanda ya bashi wannan matsayi shi kuma ya kamata ya bada gudunmuwan shaidan abin da na gani ko na ji ƙarƙashin madafin mulki da mai girma gwamnanmu na jiha excellency honorable mai ne yake yi da kuma yayi ai shaida muke bayarwa ni ba commissioner na health ba ne ni ba commissioner na works ba ne ni ba commissioner na road ko wani abu a'a amma shaida aka nema tunda ana damawa da mu alhamdulillah farkon abin da alhaji ado zan ce alhamdulillah alhamdulillah zan fara da godewa allah maɗauki sarki kuma ina godewa ah, gwamnan mu na da alhaji ibrahim gaidan wanda yanzu shine sanata munazon a dottijon allah ya kara masa lafiya da koshin lafiya kuma allah ya taimake shi kira wani ce me yasa aka fara akan alhaji ibrahim gaidam da tsohon zuma ake maganin sabon zuma alhaji ibrahim gaidan mun kai wata goma sha biyu zuwa wata sha biyar kowanne taro yana ce mun kai tsaye malam ka roƙa mana allah ka sa a cikin addu'anka allah ya bamu wanda zai rike mana amanan mu kaga inda na fito kenan wallahi wannan addu'a ba mu fara ba mu rabu da shi ba ba mu daina wannan addu'a ba har ranan alhamis na karshe taron da muka yi a gamman house har ranar juma'a bayan sallar juma'a da Allah ya min shi din suna ya excellency honorable mai malabuni mm. Allah ya bashi madafin mulki na jihar Yobe mu addu'a muka yi Allah ya ba mu shi saboda haka nake ba da asalin tushen al'amari kuma Allah ba ya masa wargi Allah ba masa wasa in za ka roƙi Allah ka shirya ka roƙe shi don bai san lokacin da zai amsa maka ba mu Allah ya ba mu roƙon da muka yi Allah ya ba mu zaɓi kuma mun gani a ƙasa excellency honorable mai malabu farkon shigowansa abin da ya fara maganan ilimi ne ya nada kwamiti mai karfi na profesoshi da doktoci su ba shi shawara yadda zai tafi da sha'anin mulkin 'ya'ya maza da mata da manya da dattawa na jihar yobe tun da shi dan yobe ne tun daga kansula ake damawa da shi har wannan matsayin da Allah ya kawo shi ya san yobe ciki da waje abu na biyu ya zo ya shiga al'amarin noma ni ba zan ce ga abin da ya noma ba ga abin da ya za a zo guri na neman na yi bayani abu na uku wanda shine kuma na farko shine mai girma gwamnanmu na jihar yobe excellency honorable mai malabuni bai barnantar da dukiya mu a banza ba me nake nufi haka duk shugaban da ya zo ya ce zai daura gininsa a kan tsohon gini da aka tsaya mm. to kaga al'umma ba sai hasara ba wallahi sun matallahi cikin magana na babu bambadanci mm. babu ai sabis da dukkan shugabannin da suka gaji mulki a gun shugabannin su na da suna gini akan gini da al'umma ba su hasara ba da kuma ci gabanmu da tattalin arzikinmu da an yi nisa amma rashin continuity na waɗansu shugabanni shine yake rushe tafiya mala ado kai ne ka zo ka yi shekara takwas ba mamaki akwai abin da ba kammala ba kuma ka riga ka yi sinkin din amount millions ko shi ne magana kuma ba karasa ba ka bari ka tafi ni na zo kashi na yi buruz da wannan mm. kaga an yi hasara goma da ashirin to ɗaya daga cikin ci gaba da nasara da mai girma gwamnan mu na jihar yobe excellence ya samu honorable mai boni mm. shi shine ginin tubalinsa a kan tubalin alhaji ibrahim gaidam ka duba airport namu biliyan ɗin da aka kashe amma har yanzu aikin bai tsaya ba ka ce ɗaya babban asibitinmu na koyarwa uh, yobe set teaching hospital ko yanzu ko aspirin ba a canja masa eh, quality and quantity ba ko aspirin da ake bayarwa zamanin alhaji ibrahim gaidan mm. excellency honorable mai ni da ya zo bai canja ba ko da aspirin ne ko panadol zan ce ko mm. domin ni ina magana na tsakani da allah ne abin da ke faɗa allah zai tambaye ni na imani ba irin naku ba ne saci faɗi ko kiri faɗi ko burge wani gaskiya zan faɗa ah, akwai ta ba ta da lafiya na gaisuwa kamar yau wata uku da suka wuce to aka ce tana emergency an ce tana kaza kaza to na zagaya asibitin wajen neman inganta to da na shiga asibitin ni a asibitin na an kwantar da ni an min operation na makokoro amma ban san kayan asibitin nan haka yake ba sai ran da na je neman makociya nan nawa wallahi ban bar cikin asibitin ba na dauki waya Allah ta na buga wasu ta Alhaji Ibrahim Gaidam waya sai kuma sharaf sai ya dauka nace bi sanata ka gode wa Allah duk zaman ka da ka shekara goma da wani abu a yobe in ma baka yi komai ba wannan asibiti kai mana nace in Allah ya da zaka shiga aljanna da wannan aiki muka dogon bayani da shi mm. amma me yasa haka ya faru continuity ne mm. da shi excellency mai mala buni da ya zo ya ce wannan ba project ina bane bari ni mana fara nawa da mun koma baya yau jihohi ne suke zuwa teaching hospital namu na damaturu na yobe state suke karban magunguna ba zan iya cewa gashi ba ran da kun je fira da commission na health mm. insha Allah zai gaya muku ci gaban da muka samu ta fannin kiwon lafiya mm. ran da ka je fira da commission na education zaka samu bayani na ci gaba da aka yi na al'amarin education mm. to amma babban abin da mu muke gani daura tubalin da mai girma gwamna ya yi to har yanzu ci gaban muke yi Allah sa mu dace to ah, Allah shiga ta malam ustaz Abubakar malam yi babban ba gwamnan jihar shawara akan harkokin addini yaya matsayin alakar gwamna da kuma almajirai da malami a wannan jihar alhamdulillah ah, gidan eh, rediyo yobe ybc shaida ne mu kuma shaida ne commissioner na ministry for religious affairs da commissioner na wato education mu shaidu ne kuma mu ganau ne kuma jiyau ne matsayin his excellency honorable mai malabu ne akan dangantakansa da almajirai da kuma sha'anin addini kwacankon wallahi malam ado fi sabilillahi in ka kusanci honorable mai manabu ne in ba ce shi ne gwamna ba in yana maka maganan addini zaka ce ni wannan wani alaramma ne muka samu a yobe gaskiya ne gaya maka sau da yawa kuma ku yan jaridu kuna sauraron leccocin abin nan jawabansa speech nashi wanda al'adansa ne ya yi speech a turanci rabon ku aka baku zai mana na hausa saboda mu rinjayen mu hausa muke ji to maganansa nasiha ne wa'azi ne kaga magana tsangaya kwanan nan mun yi biki na taron karawa juna sani akan al'amarin alkur'ani mai girma da aka rubuta na hatul barnawi a state university an gayyato manya-manyan shehunai a jihohi da dama to a wannan taron ni na karba a na taimaka aka karba a madadinsa da ni da mukaddashin gwamna an bashi raga mana musamman award na hadimin tsangaya wato mai hidiman tsangaya to kasan ba'awa ne banza ba kuma ba banza ba ba'awa ne banza in ka ji wane ba banza ba sai dai a zama ko kuma wane na banzan sai dai Allah ya rufa mana asiri to hadimin tsangaya mun bashi wannan don menene kaga dai maganar tsangaya yanzu haka nan yana daga garimin kwamiti na musamman tsakanin karkashin sakataren gwamnati wanda kuma shi kwamishina namu dr sani muhammad shine chairman mun zagaya kasar nan kap. mun zagaya 17 local government din nan kap. mun dauki adadin ididdigan dukkan tsangayoyi da adadin almajiransu da malamansu hatta telefon nomba na malamin da yake tsangayan ba mu bari ba kuma on reality ne zahiri ne yanzu haka muna kan aikin wannan muga cewa wani hanya gwamnati za ta bi ta za ta taimaka ta inganta sha'anin almajirai da almajiranci irin na tsangaya a ƙarƙashin haka lokacin da covid-19 ya yi tsanani a 2020 shigowan kaga jihohi da yawa sun kori almajirai a jihohinsu wanda mu jihar yobe mun karbi mu 'ya'yan jihar yobe da suka aka turo su a wasu jihohi da yawa amma mai girma gwamna fita ya yi rana tsaka a gidan rediyo mm. ya ce kowa da irin kiwon da ya karbe shi borno da yobe abin da muka gada kuma abin da aka mu da shi shine karatun alkur'ani mai girma eh. duk karatunka duk kominka duk yadda kake fidda fari a allonka in baka je gabar ba da sauranka gabar kuma ya hada yobe da borno don ga zargamu a cikin eh. yobe take yace mu ba za mu kori almajirai ba almajirai 'ya'yanmu ne kannanmu ne kuma malamai sun gaya mana duk inda ana karatun alkur'ani nan ne alherin allah yake sauka yace dandamalin yobe gaba ki daya kowane almajiri inda niyansa karatu ne na alkur'ani yake mu share fili e, mai mala gwamnan mu na yau ba kwarai alheri ne ga kudure da manufar aikin gwamna mai malabo ne tallahi yau abdullahi yusuf shi ya ce mu shelanta mai mala da gare shi da ba su da tamka taho mu je mu shuka dan alhar mu ruwan ga ya sauka alheri ne. ka sani mai adalci jama'a ku ce ku ne ku ce amin mai mala alheri ne ba shakka ya yi ayyuka san barka gwamnan mu shi kenan mai mala alheri ne ba shakka albasa ta yi halin ruwa na burabura kenan mai mala alheri ne magadin burabura al'umma kowa ya ce amin Ka sunan kar mantawa. bai mala alheri ne ni ne wakar wasu sun dauki rari Allah sa ku ganewa bai mala alheri ne ni ne wakar magadin gaida in za ku yi tunanowa bai mala alheri ne yau kuma jerin giyar ayyukan mai malla za na jerowa bai yare a je shi saho na shan shani. Mai mala, mu da yau alheri ne, ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne, shi ba su kan adin lahiyar su buga shi waye ce mu Idan muka yi nazar mai a fagen ilimi baya wasa. Mai alheri ne. An aza shi saho na fari domin ciki alheri fa ya yabo ga matasa alheri ne shi ma wani mutumin karkara ya shigo inda yake bayyana jin daɗinsa dangane da irin tallafin da suke samu kana ya yi kira da a ƙara taimaka musu Abdullahi Ahmadu. To daga wani gari? A ma. To gashi alhamdulillah kamar da mai da kuka samu. Ha mun ji daɗi abun mala da ya yi muna. Mm. Ga wuta yanzu kaca kaca kaca abin da ya yi muna. Haka. Ga makarantu. Mm. yanzu dai abin da ya rage muna a baya dai yanzu abin da muke tunani taimakon da muke so yanzu a gunshi dai hanya eh. hanya inda mana yi ba mu da inda za mu fita ko ina ruwa shine yanzu abin da muke amma duk abin da ya muna din nan mun gode mun da aka muku wannan aka samu hotel dadi da makaranta dadi dadi mun ji dadi kwarai da gaske mun ji dadi mun gode maka kwarai da gaske kamar kun dade kamar shekara nawa kai ba ku da wuta a ya dade hmm. wajen 26 ne haka muka yi a nan garin ba mu samu wuta ba hmm. amma sai da sai da a lokacin sa a lokacin sa muka samu wuta yanzu tunda muka samu wuta ko rana daya ba taba dauke ba kullum muna cikin wuta godiya za ka wa shi mai girma gwamna mai mai godiyar da nake masa shi kamar gode mishi Allah ubangiji ya saka mishi ya sa duk wani abin da ya sa a gaba ya gama shi lafiya abin da muke bukata to bayan hanya ba me kuke bukata wannan bayan hanya kam abin da muke bukata mu da muka yi rita din nan hmm. ya dan sama muna wani inda dai ko shara ma mu samu mu dan mu dan kara farin namu hmm. shine abin da muke fata yanzu ya muna masu kallon mu duka duka a nan shirin ya kammala ko da ji da dubawa an san lokacin da aka ɗeba mu shirin ya karato ya kawo jiki a madadin wanda suka tallafa domin samun nasarar shirin musamman shugaban shirin mustapha lamaran sai musa adamu da ya ɗaukan mu shirin naku a yaro gashuwa da na gabatar nake ce da ku mu haɗa wani mako in allah ya kai mu.